masauraro barkanmu da hantsi ibrahim muhammad ke muku barka da kasancewa tare da mu a nan sashen hausa na bbc to cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa firayim ministan burtaniya sir keir starmer ya yi martani kan zargin katsalandan da ake yi wa jam'iyyar labour a zaben shugaban kasar amurka 'yan sanda a kasar mexico sun kama wani mutum da ake zargi da kashe wani limamin cocin katolika a jihar chiapas da ke kudancin kasar an kashe sama da mutum hamsin a hare-haren da ake ta kaiwa tun ranar lahadi a sudan a najeriya yayin da shugabannin jam'iyyar pdp ke ta kai komo don neman hanyoyin da za su ɗinke barakar da ta dabaibaye jam'iyyar masana na ganin cewa matsalolin da suka addabi jam'iyyar suna da yawa jam'iyyar tana haɗe da mutane ne daban-daban masu bambance-bambancen manufofi a yadda suke son jam'iyyar ta kasance a shekara ta 2027 ma'ana waye zai fito takarar shugabancin ƙasa a wannan jam'iyya To muna kuma tafi da labaran wasanni amma duk sai bayan na karanto labaran duniya. Firaministan Birtaniya Sakiya Stama ya yi ƙoƙarin yin watsi da muhimmancin zargin katsa London da aka yi wa jam'iyyar Labour a zaben shugaban ƙasar Amurka ofishin yakin neman zaben donald trump ya shigar da kara a gaban hukumar zaɓe ta tarayya a washington yana nema a gudanar da bincike cikin gaggawa bayan da wani jami'in jam'iyyar ta labour ya wallafa a shafukan sada zumunta cewa zai ɗauki nauyin mutane goma waɗanda ke da niyan zuwa north carolina domin yi wa kamala harris kamfe Sakir Starmer said Labour had volunteers who'd gone to America. Wakilin BBC ya ce Sakir Starmer ya ce jam'iyyar Labour tana da masu aikin sa kai waɗanda ke zuwa Amurka a lokacin kowane zaɓe kuma suna amfani ne da lokacinsu wurin wannan wurin yin hakan mr starmer dai ya ce wannan lamari ba zai bata kyakkyawar mu'amalar da ke tsakaninsa da donald trump ba gurɓacewar iska a birnin new delhi na india ya kai matsayin da ke da matukar hadari a farkon wannan shekaran kowace shekara hayaƙi dai mai kauri yakan lullube Delhi inda yake sanadiyar mutuwan dubban mutane duk da yunkurin da gwamnati ke yi na hana kone-konen da babu dalili. hukumomi dai a babban birnin kasan sun ba da umarnin hana sayar da kayan wasa da wuta gaba daya amma ba ko da yaushe ne mutane ke bin wannan dokar ba 'yan sanda a kasar mexico sun kama wani mutum da ake zargi da kashe wani limamin cocin katolika kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a jihar chiapas da ke kudancin kasar an kashe fada marcelo perez ne a ranar lahadin da ta gabata bayan ya fito daga cocinsa da ke birnin san cristobal de las casas The authorities have identified the alleged murder as Wakilin BBC ya ce hukumomi sun bayyana wanda ake zargi da kisan a matsayin Edgar N. wani mai safarar miyagun kwayoyi na yankin. Fada Marcelo da ya fafutukar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi a Chiapas inda ake samun karuwar tashe-tashe hankula da ke da nasaba da ƙungiyoyi masu aikata laifuka a 'yan shekarun nan. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a Haiti ta ce matsalar tsaro ta ƙara ta'azzara a 'yan watannin nan duk da cewa an girke dakarun ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin 'yan sandan Kenya a ƙasar a tun farkon wannan shekarar. Shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Haiti Isabel Salvador ta ce gungun 'yan bindiga sun ƙaddamar da hare-hare a yankunan ƙasar da har yanzu ba sa ƙarƙashin ikonsu. the situation in Haiti has regrettably worsened. There are more ce al'amuran Haiti ya ƙara taɓarɓarewa. Akwai 'yan gudun hijira sama da 700,000 wanda hakan ke nufin an samu karuwar kashi 22 cikin 100 a cikin watanni ukun da suka gabata. Haiti dai ta fuskanci mummunan tashin hankali da rashin tsaro tun bayan kisan shugaba Jovenel Moise a shekara ta 2021. LeBron James da ɗansa Bronny sun zama ɗa da uba na farko da suka yi wasa tare a gasar ƙwallon kwando ta NBA. Sun dai kafa tarihi ne a yayin da su ta LA Lakers ta buga wasa da Minnesota Timberwolves a ranar farko ta kakar bana. LeBron mai shekara 39 shine fa ya fi kowa zira ƙwallaye a tarihin gasar yayin da ɗan nasa mai shekara 20 ya shiga ƙungiyar Lakers ne a wannan kakar. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. to yanzu kuma sai rahotannin da muke tafi da su a cikin shirin kuma zamu faru ne daga yankin gabas ta tsakiya inda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ja hankalin shugabannin isra'ila akan buƙatar ƙara bayar da damar a shigar da tallafi ga fararen hula a kudancin gaza da ta mamaye ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake shirin barin tel aviv zuwa birnin riyadh na saudiya a ziyararsa ta goma sha ɗaya zuwa yankin gabas ta tsakiya a bana ga fasar rahoton tom bateman Gargaɗin na Anthony Blinken kan buƙatar kai ɗauki ga fararen hula ya biyo bayan wata wasiƙa da ya aike wa Isra'ila a makon jiya inda a ciki ya baiwa gwamnatin isra'ila wata guda ta yi tanadin hanyar bari a kai wa mutanen da ke arewacin Gaza tallafi ko kuma Amurka ta ɗauki matakin katse wani ɓangare na tallafin kayan yaƙi da take baiwa Isra'ilan. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce Mr. Blinken ya shaidawa Firaministan Isra'ila ido da ido cewa matakin da aka ɗauka na tallafawa fararen hula bai wadata ba, domin haka akwai buƙatar a sake lale. Jami'in ya ƙara da cewa Firaministan Isra'ila ya musanta zargin da ake masa na ɗaukar tsauraran matakan soji domin jefa fararen hula cikin uƙuba da gangan. Isra'ila da ta hakikance cewa tana lugudan wuta a Jabaliya ne domin kawar da sauran mayakan Hamas da suka rage a yankin. Yanzu dai Mr. Blinken ya zarce birnin Riyadh inda zai gana da mahukunta a Saudiya akan makomar Gaza. Ta gaida wa da masu alƙalin Muktar da fasarar wannan rahoto. yanzu kuma sai mu nufi najeriya inda a yayin da shugabannin jam'iyyar pdp ke ta kai komo kan neman hanyoyin da za su ɗinke barakar da ta dabaibaye jam'iyyar masana harkar siyasa a ƙasar sun fara tsokaci kan tasirin yunkurin warware badakalar da ta yi wa jam'iyyar katutu kan wannan batu dai na tattauna da farfesa tukul abdulkadir na jami'ar jihar kaduna kuma mai sharhi kan harkokin siyasa inda ya fara min bayani kan fa'idar wannan yunkuri na warware matsalolin da ke addabar jam'iyyar. ba a aibu idan babban jam'iyyar adawa a ƙasa aka ce ta yi ƙoƙari ta ga ta ɗinke ɓarakarta tunda ana bayanin roman demokaradiyya baya ga shugabanci na gari akwai kuma hamayya mai tsari saboda haka idan aka ce ba jam'iyyun hamayya to wani lokaci akan koma kama ana hanyar mulkin soja ko kuma kama karya amma dai demokaradiyya irin ta wannan zamanin ta ginu a bisa irin waɗannan ginshiƙan ne To ko kuna gani wannan yunkuri zai iya yin tasiri ga wato haɗa kan jam'iyyar? To duk wani abu da mutane suke yi zai iya yi wa lalai kuma yiwu ba amma aka yi la'akari da halin da jam'iyyar take ciki za a ce kusan zai da wahala domin kaga jam'iyyar tana haɗe da mutane ne daban-daban masu bambance-bambancen manufofi a yanda suke son jam'iyyar ta kasance a shekara ta 2027 ma'ana waye zai fito takarar shugabancin ƙasa a wannan jam'iyya akwai waɗanda suke nuna tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa alhaji atiku Abakar yana da sha'awar ya dawo akwai kuma waɗanda suke ganin cewa ya kamata tun da ya gwada kusan so biyu so uku bai samu nasara ba kuma ga shekaru akwai buƙatar a ma wasu su kuma waɗanda suke gwagwarmayan cewa su ne za su ja akalar jam'iyyar wasu za ka ga ba wai don suna da muradun su takara ba ne ba a wasu kuma da gaske din suna son su ma su gwada sa'a su a shekaru biyu da wani abu masu zuwa domin kasancewar suna ganin ana buƙatar waɗanda ba su yi waɗannan shekaru ba ko manufofinsu na gari ne ko manufofinsu na son kai ne wannan kuma jama'a su za su yanke makansu hukunci To a hali yanzu mai kuke hange zai iya faruwa ganin cewa har yanzu akwai rashin jituwa tsakanin wasu jigajigan jam'iyyar wato kamar ministan birnin tarayya Abuja Nisan Wuke da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. ai na ganin ko baya ga shi wike kaga ai wasu daga cikin gwamnonin sun fara raba gari yan jama'a basu manta ba ai yan makonnin baya an yi wani taro a fatakwal inda har shi gwamnan jihar adamawa wanda kuma da ake ganin na hannun daman Alhaji Atiku Abubakar shi Umaru Fintiri kaga ai shi ma ya halarci wannan taro. So alama ne da ke nuna cewa kila wasu sun fara raba gari tun yanzu da kuma irin matsayin gwamnan Bauchi misali akan goyon bayan da yake wa Damagun da kuma waɗanda ake ganin suna ja da shi Damagun ɗin wasu daga cikinsu su manufofin nasu sun yi hannun riga na, na wasu daga cikin waɗanda suke son su ci gaba da jan akalar jam'iyyar ga kuma mutane irin su fayoshe waɗanda ba za ka iya cewa ga inda suka nufa ba to duk dai irin waɗannan abubuwa su ne suke haifar da dalilan da yasa ake ganin zai wahala sulhun ya tasiri To, Farfesa Tukur Abdulkadir kenan na Jami'ar Jihar Kaduna kuma mai sharhi kan harkokin siyasa. To daga batun siyasa kuma yanzu sai mu je ga lamarin rashin tsaro duk dai a Najeriya inda al'ummomi a wasu garuruwa shida na yankin karamar hukumar Dan Musa ta jihar Katsina ke cikin halin kakanikayi sakamakon harajin naira miliyan goma da 'yan bindiga suka kakaba musu. Baya ga hare-hare da 'yan bindigan ke kaiwa a wannan garuruwan suna sace mutane don neman kuɗin fansa. wata majiya ta shaida wa bbc cewa a yanzu haka akwai mutane fiye da ashirin da 'yan bindigan suka sace kuma suna garkuwa da su sai an biya su kuɗin su sai an biya su kuɗin fansa sai ga dai abdulsalam ibrahim ahmed da wannan rahoto bayanai daga yankin karamar hukumar ta dan musa a jihar katsinar sun ce 'yan bindigan sun hana jama'ar garuruwan da abin ya shafa sakat har abin ya kai ga hana jama'a zuwa aiki a gonaki kuma wani mutumin yankin wanda ya gwammace a saka sunansa ya bayyana irin halin da suke ciki. Da daddare ba ka bacci, da rana ba ka zuwa gona. Rayuwa na cikin matsala. Halin da muke ciki yanzu masu sun yanka mu haraji na miliyan goma sai mu haɗa ta. Duk mai mata abin da zai bada dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar. Yaran mata ba sa su ba. To wani hali ake cikin game da haɗa kuɗin? Kuma na ana ta kokari ya ta haɗawa ya za mu ai dole ne dole ne ta kama. Yau ba ma zuwa gode dole saboda wa'annan mutane sun hana mu ta ce ba wanda ya je gona yanzu haka a nan garin mu mutum shida suka kai da shi a mutum da wanda ke hannun su ya hawa mu ashirin da wani abu. To yanzu ya batun zuwa a girbin kayan amfanin gona. To girbin kayan amfanin don zama ta wata hauri ba in tashin hankali ya yi yawa. watan suya ma fara a yanzu sai an hada kudin an ba su sannan mu je mu ebuwa can suya ma da ke gonakin mu. To a kan me yasa suka sara maku wannan haraji? A kan suke iko da kasai, da yanzu suke faɗi ana ji ba mu da wani ƙarfi dole ta kama sai mun hada kudin na sannan muna son zama lafiya. Garuruwa nawa abin ya shafa? Garuruwa na Tokidu, akwai Bunkuda, akwai Kajawa, akwai tashar Kaɗanya, akwai tashar Jiri, akwai Ɗan Ali. Duka ƙarar kuma ɗan Musa suke. Tuya matakan tsaro fa? Allah zai ruwa wani asiri matakan tsaron mu nan Allah yan bindigan nan suna nan dankara cikin daji yan tumaki kuma dajin nan zai shigo kuma nan suke yayin da muka tuntuɓi Dr. Nasiru Ma'azu kwamishinan tsaro na jihar ta Katsina ya yi bayani cewa su 'yan bindigan nan sun je sun yi sata a ƙasar Musawa sai sojojinmu suka bi su to a garin tashar ya suka haɗe da su ɓarayin sai suka halbe su sai ɓarayin suka ruga suka babura su da bindigoginsu To tunda abin ya faru ne a garin a tashar kaɗanya sai suka dawo suka ce ai tunda wannan sojojin nan suka kore su a tashar kaɗanya nan suka babburan su da bindigogin su dole sai mutanen wurin sun biya su kuɗin baburan To wani mataki kuke bi don kare jama'ar waɗannan garuruwa musamman ma yanzu da ake ƙoƙarin kwaso kayan amfanin gona? mu a wannan tsarin muna operation yanzu na kwana talatin wanda ana jiwa a taimaka su manoma sojoji da 'yan sanda da 'yan community watch ko da 'yan banga da 'yan civil defense na ƙananan hukumomi guda goma sha tara ana raka manoma gonakinsu su je su aikin gona don saboda kwaso kayan gona su kawo gida wancan ma wata uku da suka wuce shi ma mun yi haka na kwana talatin wanda muka raka manoma suka je suka yi shifka suka zuba taki a gonakinsu a ƙananan hukumomin da muka fidda muka yi saboda haka mu wannan abin da suke kullum faɗa muke da shi ko muna hana su kuma shi yasa za ka ga sai su samu yan ƙananan garuruka haka su je su ta matsa musu waɗanda ke cikin lungu to ita gwamnati jihar katsina ba za ta lamunci wannan ba ba mu lamunci wannan ba ko kullum haɗa muke kuma insha Allah za mu ci gaba da kare al'ummar mu Ire-iren waɗannan matsaloli da jama'ar wasu garuruwa na yankin ƙaramar hukumar ɗan Musa ta jihar Katsina ke fama da su dai, nuni ne cewa har yanzu da saurari na akaba game da matsalar tsaro da ke addabar yankin arewa maso yammacin Najeriya, duk da ƙoƙarin daƙile ta da hukumomi ke ta bayar da tabbacin suna yi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. ta yanzu karfe 8 a saura minti goma shida agogon najeriya da niger wato karfe 7 saura 16 kenan agogon gmt da ghana ibrahim yusuf muhammad ke gabata muku da wannan shiri daga nan sashen hausa na bbc To tun da farko cikin shirin dai kun ji cewa Firayim Ministan Burtaniya Sakiya Stama ya yi martani kan zargin katsa london da ake wa jam'iyyar Labour a zaben shugaban kasar Amurka. To gaba shirin dai muna dauke da labaran wasanni amma kafin nan bari mu garzaya Sudan inda masu fafutuka a tsakiyar kasar suka ce sama da mutane hamsin ne aka kashe a har-haren da ake kai tun daga ranar Lahadi bayan da kwamandan dakarun RSF ya koma bangaren gwamnati. Kafasar rahoton Camilla Mills. Ƙungiyoyi masu fafutuka sun ce sama da mutane talatin aka kashe a harin da aka kai akan wani masallaci a ranar Lahadi. Ƙungiyoyin sun ce an kai harin ne bayan kammala sallar magariba a masallacin na Wat Madani da ke gabashin Khartoum. Sun dai zargi sojojin da yin amfani da bama-bamai kuma masu aikin ceto sun ce sun kasa tantance gawawwakin mutanen da suka mutu saboda yadda suka samu munanan raunuka. Masu fafutukar sun yi zargin cewa bindigogin da sojojin suka yi amfani da su sun sabawa dokokin ƙasar. Tun daga watan Afrilun 2023 ake gwabza yaƙi tsakanin rundunar sojin Sudan da mayakan RSF. an kashe dubban mutane a yakin kuma an raba wasu dubban da mahallinsu. To a gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da fasarar wannan rahoton. To yanzu kuma sai mu nufi jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar matasa ta kaddamar da wani rangadi cikin wasu jihohi da zumar wayar da kan mazauna yankunan karkara kan matsalolin sauyin yanayi. Matasan dai na gudanar da ayyuka ne daban-daban a yankunan karkaran domin yaƙi da matsalolin. Ga rahoton Cima Ila isufu Wayar da kan jama'a kan illolin da canjin yanayi yake haifarwa a ɓangaren al'umma da muhalli da suka haɗa da ƙarancin ciyawar dabbobi, ƙarancin abinci, ambaliyar ruwan sama, zaizayar ƙasa da dai sauransu ne. Makasudin wani gangami da wata ƙungiya da ake kira RGNCC mai fafutukar kare muhalli ta ƙaddamar da kuma take ci gaba da yi a cikin wasu jihohi na ƙasar. Bayan jihohin Doso da Tawa, tawagar ƙungiyar yanzu haka na cikin jihar Maraɗi. inda take ziyartar gundumomi daban-daban tare da tattaunawa da almomin yankunan. Malam Garba Abubakar na kungiyar ta RGNCC kuma shugaban tawagar ya mana karin haske kan wannan batu yana cewa sakon da muka iso da shi ga wanga al'umma muka nuna musu ke to waɗanga illolin da suke gani na canji yanayi abu ne wanda tabi'o'inmu na yau da gobe suke na sake ja su mu yi hattara da irin wasu tabi'o'i kamar abin da ya shahe ta bangaren mu ce sara itace irin wanganan ga daji koko yawan amfani da abubuwa na hawa hakan ga kamar masu sakin bakin hayaki da ke gurbatar da yanayi da sauransu to lalle mutane insha Allahu sun ɗauki alƙawulla da za su kawo nasu ƙoƙari su ga su ma irin yadda za su yi yaƙi da waɗannan illoli na canji yanayi Matasa da dama ne dai wannan kungiya ke aiki da su domin ganin sun isar da sakonta zuwa ga mazauna yankunan karkara abinda malam ta tasu'u daya daga cikin matasan da ke wannan aiki ke cewa suna ganin ci gaba. Mun kan akwai abubuwa dama wanda ba mu sani ba amma yanzu gaskiya zamu mu ce alhamdulillah kuma abinda mun ka sani mun ka amso ta bangaren su muna kai shi wajen jama'a muna wayar da kai muna shibka itace muna rena su muna raba mu mutane su kyauta ma mu kuma muna sa sau da kafa maganin wannan itacen cewa lalle an tattala su har sun girma ta bangaren abin da ya sa ya sabbin zamani nan ma muna wayar da kan mutane kuma muna bi muna gani yadda suke sassabe cikin gonakansu Ƙasashe da dama ne dai suka amince da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan canjin yanayi, inda aka samar da wani kundi ga ƙasashen mai kumshe da gudunmawa da ya kamata kowace ƙasa ta bayar game da kokowa da matsalolin na canjin yanayi. Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da suka amince da wannan kundi, da Garba Abubakar ya bayyana cewa aikin da suke shine na yada wannan kundi zuwa ga almomi masauna karkara. kundi ne wanda bai samu kamar babbar yaduwa zuwa ga al'umma na kakana ba tunda yau aiki in ana yin shi ba wai saboda mu kaɗai ba mu ce eh, 'yan takarda ba ko ko mu ce a na magana embarki ne a'a al'umma na ƙasa kowa haƙƙi ne a gare shi ya san menene ake ciki bisa kan menene ake tahiya to tun da ya zan alkawalin ƙasa sai mu ƙungiyoyi namu irin na horon hula misali kamar rgncc muka ɗauki kenan eh, tare da eh, gudunmuwa oxfam da kuma eh, dahawa ta minista na kula da muhalli muka ce to ya kamata a ce kenan wannan takarda mu wallafar da shi zuwa ga al'umma su san menene ta kumsa. rgncc dai Ƙungiya ce da aka kirkiro a shekarar 2010 wasu ta kumshi matasan ƙasar na Nijar da ke fafutuka kan sauyin yanayi da wasu ke wakiltar ƙasar ta Nijar a ƙungiyar matasan Afirka kan sauyin yanayi da ke kuma zaman wani rukuni na ƙungiyoyin matasa da ke aiki a fannonin muhalli, sauyin yanayi da makamashi don ci gaba mai ɗorewa. Rahoton Cima Ila Isufu kenan. tun yanzu ga Bilkisu Babangida ɗauke da labarin kasuwanci da tattalin arziki. kamfanin sufurin jiragen sama na air a najeriya zai kara farashin kuɗin tikitinsa daga lagos zuwa abuja zuwa naira dubu ɗari biyu daga ranar ɗaya ga watan nuwambar shekarar dubu da ashirin da hudu matsin tattalin arziki na yi mummunan tasiri a kan harkokin sufurin sama a ƙasar da hakan ya sa kamfanonin sufurin sama da dama ke ta yawan kara kuɗin tikitinsu a yayin da fasinjoji ke ci gaba da kokawa inda ya sa 'yan najeriya da dama suka ƙaurace wa yin safara a jiragen saman suka koma bin hanyoyin mota ta wani gefen kuma waɗanda ke ci gaba da bin hanyoyin saman ke tafa tashin samun tikitan a filayen saukan jiragen saman kasar. asusun ba da lamuni na duniya imf ya amince da bayar da tallafin lamunin dala biliyan uku da miliyan shida na tsawon lokaci ga kasashe masu karamin karfi matakin dai a cewar imf din